الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق بدأ من أصول الفقه نا شرح الورقات نا شيخ عبد الله الفوزان a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha tara kuma za mu tashi anwa'ul ulmajas. a can baya mun yi magana akan alhaƙiƙa walmajas. majaz muka yi bayani akan alhaƙiƙa shine allafzul musta'malu bihi fi ma wubi alahu nufazin da ake amfani da shi a inda dama aka kirkiri kalman don ya bada wannan ma'anan muka ce hakika ta kasu kashi uku akwai lugawiya akwai orfiya akwai shari'a akwai lafuzan da tun a harshe na larabci haka ake nufi da su tun asali kuma haka aka faɗe su akwai kuma haƙiƙa urfiya wanda al'ada ne ta tabbatar da wannan ma'anar wannan kalma amma za ta iya ɗaukan wata ma'ana kuma daban akwai kuma haƙiƙa shari'a wanda shari'a ne ta bashi wannan ma'anan kamar idan an ce sallah harshen larabci ya kuma wasu maganganu ne da ayyuka wanda ake buɗe su da kabbara a rufe su da sallama ka ne shine ne haqiqa shar'iyya kenan hakanan azumi hakika lugawiya shine al-imsak wato kamewa daga barin magana ko wani abu daban amma idan an ce a somo a harshe abin nan a shari'a kuma na nufin wato barin cin abinci tun daga fudowan alfijir har zuwa rana ta faɗi da niyyar yin ibada wato don samun lada a wajen Allah ta'ala sai dai a shari'a ne aka ce a saumu to ana nufin wato azumi na shari'a al'urf al'ada ita ma takan ɗauke ma'anan kalma daga luga kuma ya zama haƙiƙa kamar addabba a harshen larabci duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa ko da ƙafafuwa ke tafiya ko ja da ciki ke amma a a harshe abin na haƙiƙa ta al'ada in an ce dabba ana nufin mai tafiya da ƙafafuwa guda hudu mai tafiya da ƙafa biyu ma bai zai shiga ba ko mai ja da ciki to majazi shine al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wubi alahu shi kuma ana amfani da kalman ne ba a haƙiƙanin yadda ake amfani da ita ba sai a faɗe ta a wata ma'ana daban amma tana da alaƙa da wannan ma'anan kuma akwai dalilin da zai sa ba zai yiwu ka fassara ta da wancan fassaran ba dole ka fassara ta da wani ma'anan daban to wannan shi ake cewa almajas zahirin fassaran kaza ne amma ba ita ake nufi ba saboda wani wani dalili amma kuma dole a samu alaka tsakanin zahirin fassaran da ma'anan da aka dauke kalman akanta shi yasa aka ce al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wubi'a lahu li'alaƙatin ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'ana al'asli shine lafazin da aka yi amfani da shi ba a yanda aka kirkiri kalman don shi ba amma dai akwai alaƙa da wannan ma'anan kuma akwai dalilin da yasa ba a ɗauke ta a akan waccan ma'anan ba to su kashi-kashi ne sai sa ya ce anwa'ul majas nau'o'i na wato ainihin majazi ya wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqalin aw isti'aratin ah, wannan magana ce ta al-Imam al-Juwayni Imam al-Haramain ah, na warakat kafin sharhin Ash-Shaykh Abdullah yace wal majazu shi majazi imma an yakuna bi ziyadatin ko dai zama an ƙara wani harafi ne ko wani suna amma kuma ba a ba a nufin wannan ƙarin wannan ƙarin ba a cikin ma'anar wannan maganan kusa kusanin ko kuma a rage wata kalma ko wani suna wanda kuma ana nufin lalle akwai wannan kalma ɗin ko kuma maganar za a bata wannan ma'ana ɗin wani ƙalin ko a ciro lafazin daga ma'anansa a bashi wata ma'anan daban a isti'aratin ko kuma isti'ara wato shine a ari kalma a bata wani ma'ana daban-ban da ma'ananta na asali to sai malai yace fal majazu bi ziyadati shi nau'i na farko majazi da ƙari a ƙara wata kalma kuma ita bata cikin fassaran wannan wannan jumla din yace mislu qawli ta'ala laysa ka mislihi shay'un kamar faɗin Allah ta'ala laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irinsa to anan an ƙara kafun ne laisa ka mislihi shay'un in ka ce babu wani abu irin Allah baka fassara kafun din nan ma in za ka fassara ta sai ka ce babu wani abu babu wani abu irin misalin Allah kenan Allah yana da misali to ba wani abu kuma mai wanda yake siffantuwa da irin wannan misalin kaga in kai haka kayi barna a babin tauhidi wato shi Allah ta'ala shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu to don kace yana da wani misali misalin ne bai da misali to kaga shi ka tabbatar masa da me da misali ne ka tabbatar masa da wani wanda ya kama da shi wannan kuma barna ne a babin tauhidi so idan muka ce nan babu ƙari laisa ka mislihi shay'un sai zama ma'anansa kamar laisa mislu mislihi shay'un don kafin din nan mai ma'anan misil ne adatu tashbihi ne in ka ce zaidun kal asadi fi shaja'ati ai zaka iya cewa zaidun mislul asadi fi shaja'a zaidu kamar zaki yake wajen sadaukantaka kaga kafin da mislu duk ma'anan su ne to anan in ka ce wannan kafin ba kara ta akai ba tana da ma'ana ita ma za ka fassara ta to za ka yi wa Allah abokin tarayya Allah kuma wahdahu ne la sharika lahu da haka sai suka ce wannan kafun din babu ita laysa ka shay'un ma'anan sa laysa mislahu shay'un laysa shay'un mislahu kenan babu wani abu da ya kama da Allah kaga baka fadi baka fadi kafun din ba wannan kafin ɗin kuma za ta karfafa korewa ne lallai babu wani abu irin Allah shine ma'anan kafun ɗin wannan kaman ka ce lastu bi faƙirin, lastu bi faƙirin, lalle ni ba ba ba talaka ne ni ba ba fakiri wani to wannan ya sha wanda ka ce lastu faƙiran, duk ma'anar su ne amma wancan maganan ta fi ƙarfi. lastu faƙiran ni ba ba talaka ne ni ba matalauci ne amma baka ƙarfafa maganan ma ka ce lastu bi faƙirin, duk ma'anar ɗaya ne amma ka ƙarfafa, lalle ni ba faƙiri ba ne. to kaga wannan bawun din baka baka baka fassara ta ba bawun ce za'ida lastu bi musafirin ko lastu musafiran duk ma'anan ɗaya ne amma kuma akwai ƙari a a cikin sa to saboda haka akwai ƙarin ƙarfi to shi ma wannan haka ne laysa kamithlihi shay'un ma'anan sa lalle babu yanda za a yi wani abu yayi kama da ubangiji subhanahu wata'ala shine ma'anan wannan ƙarin kafin wannan kuma laraba sun saba maganganun su irin wannan suna ƙara irin waɗannan lafuza ɗin domin ƙarfafa wato ainihin magana to kenan laisa ka misli shay'un akwai majazi a ciki amma majazu ne bi ziyada da ƙari shine an ƙara harafin kafun wanda shi ba fitowa a cikin fassara na biyu ce wal majazu bin nukusan da majazi da ragewa wato a faɗi kalma amma kuma kan ka fassara ta sai ka ƙara me wata kalman daban kafin fassaran ta fito yace mislu qawlihi ta'ala was'alil qarya kan fadin Allah ta'ala was'alil qarya ka tambayi mutanen alqaryan amma ba faɗi mutane ma was'alil qarya zahirin sa ka tambayi alqaryan sai alqarya ba ta magana sai ka tambayi jimeta ko ka tambayi yola ba za ta yi magana mutane dai mutanen jimeta ko mutanen yola to kaga anan an shafe ahlu ne was'al ahlal qarya ne ka tambayi mutanen garin ba ka tambayi garin ba to wannan an rage ahlu suka ce majazi ne bi naqs domin an rage wata kalma wanda ya kamata a kawo ta to amma me yasa ba a kawo ta ba saboda shi mai sauraro zai iya fahimtar hakan din tunda ya san gini baya magana ai gari kan gini ne ko da layi da sauransu ya san gini bai zai magana ba hanya ba za ta yi magana ba su waye za su yi magana wanda suke zaune a garin to kawai ba sai an tsaya ana masa dogon bayani ba wasu alƙarya san cewa a tambayi jama'an alƙaryan ake nufi ba wai ainihin wato garin ba to shi ma sai ka kaddara ahlu din wanda kuma duk malamin tasiri sun yi ijma'i akan wannan da wanda yace akwai majali da wanda yace babu inda yazo fassara sai ya ce maka mutanen alkariyan ake nufi haka can laysa ka misli dole sai ya ce maka kafin din nan ta aiki ba a fassara ta aikin ta shine karfafa korewa yace wal majazu bin naqli da kuma majazi bin naqli da cirowa wato ka kauratar da ma'anan lafazi ka mai da shi wata ma'anan daban shine yace kal gha'idi kaman kalman al-gha'id shine wuri wanda yake nitsitsi shine al-gha'id wuri ne wanda yake ba hayaniya inda za ka je ka biya bukatan ka ka fito babu mutane ba sa wucewa a wurin ballantana su ganka za ka iya ba haya ka tashi wani ma bai ganka ba shine alqa'id to amma sai ake faɗan sa fi ma ya karu min al-insan cikin abin da yake fitowa daga mutum wato shine ba haya kenan so da aka sai aka faɗi sai aka faɗi kalman alga'id wanda ana nufin inda ake ba hayan sai aka ba wa ba hayan kuma ma'anan wannan sunan kawai wannan an saya ne saboda abun bai da daɗin bai da daɗin faɗa bai da daɗin faɗa shi yasa shi ma bahaushe ai ba haya yake cewa me ma'anan ba haya kaga ba haya ma'ana idan mutum yana jin shi ba haya din nima ba na son faɗe shi da sunansa don ba daɗi <laughs> wani gaje bayan gida ma duk dai ka saya ne bayan gari ma duk kasaya ne ana zuwa bayan gari a je a yi ne to ba haya nan ma'ana in kana sa sai aka ce do Allah ga naira dari eh, ga naira biyar do Allah kar kai ba haya nan sai gobe ba za ka iya ba Karshen ta za ka yi a wandon ka ne so za ka ka shiga tashin hankali da sai ka je ka fit da shi ne ka nisu wani wa za a baka dole ne a ƙarshe sai ka fit da shi a cikin wandon ka kuma kaga baka ci wannan kuɗin ba shine ma'anan ba haya an ce bayan gari kuma saboda asali ana fita bayan gari ne a je a yi in an ce bayan gida ma yana jin bayan gida to shi ma dai bayan gidan ne ake zuwa a yi ko da aka ji dai sayawa ne to haka su ma larabawa suke yi sai su ce alga'id wato wurin da ake zuwa ana ba hayan ko su ce albaraz albaraz kuma shine fita bayan gari to fitan ka can waje ka je ka bayyana a waje kai bayan ka shine albaraz to kaga shi ma duka ana ainihin sayawa ne to saboda haka wannan shi ma akwai majaz domin asalin alga'i shine almakanul mutma'in wuri wanda yake nitsetse ba hayaniyan muta kaga ba za ka je kasuwa kai ba haya ba saboda wurin akwai me akwai hayaniya dole sai wuri ni tsetse a lokacin ba a gina irin banɗakan nan ba amma ka kasuwan ma akwai banɗaki kaga shi ma dai wuri ne ni tsetse don an tattare ko ina ko ina da ina to kaga alghaidu majazi ne don an faɗi bigire ana nufin me ana nufin wurin ana nufin abin nan abin da yake fita a wurin sai ce wal majazu bil isti'ara da majazi da isti'ara isti'ara aro ne kawai ka ari kalma sai ka danganta wani ita don ka don ka siffanta shi da mai ita ka qaulihi ta'ala kan fadi ka qaulihi ta'ala kan fadin Allah ta'ala jidaran yuridu an yanqadha fa aqama jidaran sai suka wuce wani wani abun eh, khidr da annabi Musa suka wuce ainihin wani gini jidaran garu kaman katanga kenan yuridu an yanqadha yana nufin ya faɗi fa kama sai tsaye da shi to anan da aka ce ginin shi garun kenan mene garu kam ba katanga ba ne bongo jamil ka iya hausa bongo ba ya ce katanga garu bongo haka na na gini kenan to yana son ya faɗo shi kenan faƙa ma sai tsaye da shi to nan da aka ce yuridu yana nufin ka zo ka wuce wani gini ko katanga ko garun ka ce wannan ginin yana son ya faɗi kaga a nan majazi ne kai a hausan ma ka ce wannan wannan wannan bishiyar tana son faduwa wace maka tana son faɗuwa? ita mutum ne kuma ba ta so ta faɗin ba ma ko za ta so me kake nufi ka nufin ta kusan faɗuwa. ta kusan faɗuwa. to haka nan jidaran yuridu an yanqadha garun yana nufin ya faɗi yana da nufi ne ai shi bai da rai bai da rai me kake nufi ya karkata zai faɗi ko ya kusan faɗuwa to wane ne yake da nufi shine abu mai rai kamar mutum kenan zaka ce uridu an azhaba ina son in tafi uridu an aqra'a wannan dai ba wani majazi a ciki hakika ne to kenan anan kamar an siffanta garu da mutum ne amma ba a kawo shabbahun bihi din ba shine mutum din wa rumiza bi shay'in min lawazimihi sai aka masa ishara da wani abu da yake lizintan mutum shine yuridu ko kuma mu ce irada ita kuma irada sai aka tsago yuridu don ta zama istihara abin nan istihara tasrihiya tabaiya tasrihiya don irada ne aka aka abin nan ne tab'iyya kuma saboda an tsago ne daga me an tsago daga irada kalma ba kalman ne kai tsaye ba kaman abin nan eh, da aka ce sakatal alwaha ko alwahu ko kaga a ce a ce abin nan su yayi shiru alluna sun yi shiru kaga an siffanta su da mutum ne nan ma mutum ne yake yi me yake shi to wannan shine ake cewa isti'ara isti'ara tasrihiyya Za mu zo kan sharhin sa a can gaba na'am walamma sakata Musa al afwan eh sakata Musa al fushi yayi yayi dazu me nace ne alluba alqal alwahadi wancan to dai dai a cikin ayin ne saboda haka yayin da Musa yayi shiru ai shi abin nan fushin Musa ya shiru kaga fushi ba ya shiru sai dai ya nitsu sai dai ya nitsu mutum dan shiru daga magana ne to kaga an siffanta fushi din da mai da mutum ne sai aka faɗi wato ainihin magana din aka aka aka aka masa ishara da wani abu da yake lizinta mutum shine shiru to ashaq al-fawzan yana ga mana a cikin shine sai ta lamma zakara al-musannifu anwa al-haqiqati ba'da ta'rifiha yayin da shi malam aljoini ya ambaci nau'o'i na haƙiƙa ba da ha, bayan tarifin haƙiƙa ɗin zakara huna anwa almajazi ba da tarifi to anan kuma ya ambaci nau'o'i na majazi bayan ya yi tarifinsa ya yi bayaninsa ya ce wani majazu nau'ani majazi nau'i biyu ne majazun bil kalima wa huwa ma taqaddama ta'rifu majazi da kalma shine wanda tarifin ya gabata wato kalma ce za a faɗe ta ba a da yanda ake faɗanta ba yace haisu kalul kalima min ma'ana hal asli ila ma'ana al-majazi sai da za a ɗauke kalman nan daga ma'ananta na asali a bata ma'ana na na majazi to wannan shine ake ce masa majazun bil kalma amma sunan sunansa na islaya ilimin balaga shine al-majazul mursal al-majazu al-mursal li'anna tajawuz fil alfas eh majazin ya zama a cikin lafuza ne an faɗi ghaid ana nufin me ana nufin ana nufin ba haya an faɗi al-asad zaki ana nufin al-insan mutum don shi ake ce masa abun nan maja abun nan al-majazul mursal kenan to sai ce na biyu shine majazun bil isnad majazun bil isnad wato majazi da isnadi to wace wa huwa al-majazul aqli shine majazi al-aqli kaga can ma da aka mata ce wa huwa al-majazul mursal shine majazi al-aqli shi kuma majazi ne wajen dangantawa wanda ya aikin ba wanda ya aikin bane za a ce yi saboda shi ya bada umurni ko kuma saboda shi ne sababin yin wannan aikin saboda haka sai a ce ya yi aikin alhalin kuma ba shi ne aikin da kansa ba shi ne ake cewa almajazul akali wato hankalinka ne zai iya gane ga wanda ya aikin sai ce har ya kunu tajawuzu bil isnad ta inda ketare wanda ya zama ta hanyar danganta aikin ne ba shi ne aikin ba kamar ka ce gwamna abin nan gwamnawa ne ne ya gina mana wannan titin ai ba shi ya gina ba kamfani ne suka zo suka gina sai dai shi ya ba da umarni a cire kuɗi kuma a yi gini to kaga wannan majazul abin nan almajazul aqli kenan hankalinka ne zai iya baka ba shi ne yayi wannan abun ba ya bada umarni ne ai don shi bare zo yana yana tonon rami ko yana lambatu ko yana wani abu sai ce fa yusnadul fi'lu sai a danganta aikin au ma fi ma'anahu ko abin da ke ma'anan aikin ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqa zuwa ga wanda ba shi abun ba a haqiqa to sai ce wala budda min alaqatin in kaga an danganta wani daban aikin ba wanda ya shi ba dole akwai alaka sai ya zama shine sababin me yin aikin ko kuma shine musabbib sai ce ma'a wujudi qarinatin tare da samun dalili tamna'u da take dalilai yake hanawa min iradatil ma'ana al-asli wato daga nufin ma'ana na asali sai an samu hujja mithlu banal amiru qasran kace sarki ya gina gida babban gida irin gidan sarauta nan shine qasran kace sarki ya gina gidan sarauta anya ko sarki dai zo yana kwaba kasa ko yana daukan blog yana tsorawa kaga bai zai yi ba wannan hankalinka ne zai nuna maka to kai kenan shine ba da umarni a yi shi yace a cire kuɗi a yi wannan aikin ko shi ba da umarni a masa to sai a ce ya gina maimakon wato ainihin a ga ce ai leburori ne da wa'ai ta bayanai ba a san ma ya da jinki da wanda suka yi aikin ba to kuma sai a ce sarki ya gina gina sarauta yace wa laysa li hadha zikrun fil usul amma irin wannan majazin ba yi da ambato a cikin usulul fiqh me yasa to da usulul fiqh na istinbadin hukunce hukunce ne shi yasa shi bai cika kawo majazul akali ba sai dai majazul mursal saboda anan ne zai samu dilayatul alfas wannan lafazin me yake nufi kaza ne shi abin da malamin fiqh yake nema kenan wannan lafazin an faɗe shi yana nufin kaza wannan yana nufin kaza zai fi da hukunce hukunce amma dangantawa ne aiki ba shi ba wannan baya cikin wato abubuwan da zaka wani istinbadi a a cikin sa so da aka ce wa inna ma yuzkaru fi ilmi bayan ana faɗan wannan ne a ilimin bayani wato a ilimin ilimin balaga kenan ilimin balaga ana ce masa ilmul bayan saboda albayan shine nau'i mafi mahimmanci daga cikin nau'o'in ilimin balaga guda uku ilimin balaga guda uku ne ilmul bayan ilmul ma'ani ilmu albadi' to da haka ilmul bayan shine ake samun su majazi ake samun tashbihi da farko a samu majazi a samu abin nan su kinaya da isti'ara da sauransu to wannan kuma ilmul bayan din shi fi wahala a cikin ilmin balaga sai kuma sai a zo kuma cikin ilmul ma'ani wanda shi kuma za a samu irin su al-musawa irin su al-ijaz irin su al-itinab da sauransu don ya gaya maka ma'anan wato ainihin abin da magana ta ɗauka wancan kuma bayan har da fito maka da wani abu na lungu a cikin magana ne sai kuma ilmul bade wanda shi aka su kashi biyu akwai al-muhassanatul ma'anawiyya da al-muhassanat al-lafziyya ka kyautata ma'anar magananka ko ka kyautata lafuzan da za ka yi amfani da su a wajen a wajen magana so wannan eh, shine mafi karanci ko wanda yake fa'idansa bai da yawa sosai a cikin wato wanda fa'idansa bai kai sauran ba a cikin nau'o'i na ilimin balaga amma ilmul bayan shine babba shi yasa balaga kawai sai a ce masa ilmul bayan ne kuma a ce ilimin balaga to ai ba wai ana nufin ilmul ma'ani bai shiga ba ko ilmul badi bai shiga ba duk sun shiga sai ce wa zakartu huli takmili alqisma yace na ambaci almajazul aqali domin cika nau'i nau'i na me na majazi kawai amma ba wai don a wannan littafin akwai bukatan a sashi ba ko a cikin ilimin wato ainihin usulu ba a can uh, baya mun yi magana akan akan karina ina ji kwanakin ba mun yi magana akan ta ko da muka ce wala budda min alaqatin ma wujudi qarinatin wannan ko a ilimin balaga ko a usul ba daukan abu majazi sai akwai alaka ko akwai me karina muka ce idan muka ce ra'aitul asada yatakallam ra'aitul asada yatakallam naga zaki yana magana wa ka gani kenan mutum ka gani jarumi to amma me yasa mutum jarumin nan kace masa asadan kace masa zaki saboda me akwai alaka ta jaruntaka tsakaninsu zaki sadauki ne shi ma wannan sadauki ne to me yasa kuma ba za ka ɗauki wannan zakin a matsayin zaki ba ka ɗauke shi a matsayin mutum saboda ƙarinan ya takallam yana magana kaga shi zaki baya magana to da baya magana kuwa sai ka duba wa yake magana shine mutum to mutum jarumi ake nufi to wannan ya takallam din shine zai sa dole ka fassara wannan zakin a matsayin mutum amma da mutum ce maka ya ra'aitu asadan naga zaki ba da za ka ɗauke shi a matsayin mutum ya gani don ba ka da wata hujja da zai sa ka ɗauke shi a matsayin wannan to wannan hujja ɗin na ya takallam ɗin nan a wannan misalin wanda zai sa ka ka tabbatar cewa ba zaki ake nufi ba mutum ake nufi ita ake cewa karina na fassara ta da dalili amma ya ta fi ƙarfin dalili ya fi ƙarfin dalili domin karina za ta hana ka ka fassara wannan abu akan wancan ma'anan kuma dole ka ka ɗauke shi akan wannan ma'anan kaga dalili zai iya zuwa ka kawo dalili bai rusa wancan ma'anar ta baya ba amma yana kawo wata ma'anan da mu ko kuma ya rusa wancan ma'anan bai kawo maka wata ma'ana amma karina sai ta rusa wannan ta kawo wannan Sai suka ce alqarina suka ce hiya dilala اللفظية أو allati التي تمحض madlula إلى المراد muradi مع من man in ghairihi min ad-dukhul fihi fada qarina ita ce dilala wani nuni ne na lafazi ko na ma'ana wanda zai nuna maka tsantsan abin da ake nufi da wannan lafazin kuma ya hana ka ka ɗauke shi akan wata ma'ana ba a wannan ba a wannan ma'anan ba ba yadda za a yi ka ɗauke shi a wata ma'ana ba wannan ma'anan ba saboda haka ba yanda za a yi kai da'awan abu majazi ne dole sai kana da me sai kana da ƙarina kamar da ba yadda za a yi kai tawilin wata aya sai kana da karina sai kana da dalilin da ya nuna cewa ba a zahirin ta take ba sai ce wa shar'ul majazi bil kalima sharadin majazi a kalima shine majazul mursal kenan wujudu alaqatin bainal ma'ana asli wal ma'anar al-majazi shine a samu alaka tsakanin ma'ana na asali da ma'ana na me na majazi idan ka ce ra'aitul bahra yamshi ra'aitul bahra yamshi naga kogi yana tafiya kaga tabbas ba kogi ka gani ba nan kogi baya tafiya ai ba ina nufin tafiyan ruwan ba shi kansa kogin gaba ɗayan sai tafi in tafiyan ruwa ne sai dai a ce ya jari ba yamshi za a ce ba ku fahimta to kaga almasho shine tafiya da kafa to kaga anan mutum ka gani to me alaka tsakanin mutum da kogi shine kyauta aljut domin kogi za ka zo kai ta ba zai hana ka ba kai ta ruwan ba zai hana ka ba ba zai rigo ba ma ba ka gane raguwansa ba to kaga haka mutum mai kyauta shi ma wanda yana bayarwa baya hanawa ana siffanta shi da albahar wato shine ainihin wato kogi ne ce wala ma'ara qabli man mashal bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usud wace ban ganin wanda mutumin da kogi yake zuwa wurinsa ba ina tsaye yana tsaye a kogin yana tafowa wurinsa kaga mutum yake nufi mai kyauta bai taɓa ganin kuma wanda zaki yake gogayyan wuya da shi ba sai shi yana nufin mutum jarumi zaki kan sai zai cinye ka amma kamar yana taɓa faɗa cewa a yanzu akwai masu kiwata zakunan ina ganin kuna gani a social media tun yana ƙarami kamar kare kana kiwata ya sai ya zama ƙato kuma ya ka zo kana goga wuyanka da shi ka zo kana wasa da bakinsa ka sa hannunka a cikin bakinsa ma ba zai mai ba ba zai ci ba zai ci ba zai cije ka ba ko wani abu to kaga wannan sabo ne dabba ma tana sabo da da mutum amma in in ya je jeji yanzu ya wani zaki haka ai sai dai a ɗauko gawansa gawansa ma kila ba za a samu ba zai cinye namansa gaba daya to kaga wannan wani wata dabbarsa ne wanda ya kiwata ta yake mata irin wannan sai ce wa shar'ul majazi ko wa wujudu qarinatin mani'atin min iradatil ma'ana al-asali kaga da samun qarina wanda take hana ka dauki ma'anan na asali shine kaga al bahra yamshi to yamshin nan yana tafiyan nan shine don al-mashu shine tafiya da kafa kogi baya tafiya da kafa sai dai ruwan sa ya gudu to ka gano na mutum ake nufi ko al'asar ya takallam naga zaki yana magana ya takallam din nan shine shine karina din yace kama fil misali mutaqaddim kamar yadda yake a misalin da ya gabata sai ka misali yace ra'aitu asadan yarmi naga zaki yana yana yana harbi wani irin harbi harbi da kibiya ba da kafa ba zai yi harbi da kafa yarmi yana harbi da kibiya kenan eh, ya ake ce masa da Hausa Hmm? mashi kuma ka ji shirme <laughs> a mai harbi harbi da kibiyan bai da suna ne ji maharbi to duk dai harbin ne kenan kaga harbi da kafa harbi harbi da kibiya shi ma eh to yana har yana sai ta kibiyan sai yana harbawa to kaga kenan ba ba ba zaki bane don zaki ba daukan kori da baka ya zo ya dauki kibiya ya seta yana harbin wani abu to kaga anan ana nufin mutum kenan kaga yarmi din nan shi yake nuna maharbi ake nufi wani jarumin maharbi ba zaki ake nufi ba na jeji ba yace qauluhu wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqalin aw isti'aratin to zai zai maka sharhin wannan wanda muka yi magana su tsazun zakara annal majaza bil kalmati arba'atu anwa ya ambaci cewa majazi da kalma nau'i ne guda hudu yace na farko majazun bi ziyada majazi da dadi wa misaluhu qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah fa qalu suka ce innal kafa za'idatun kafun din nan ƙara ta akai li tawkidi nafi al-misli domin karfafa kore wani misali na Allah a ce akwai wani misali irin Allah don karfafawa shi yasa aka kawo aka kawo kafun din me yasa yace qalu yace fa qalu innal kafa za'idatun suka ce kaga kenan baya ciki kenan go? saboda shi yana baina baina akwai majazi ko babu yana nan dai shi bai yanke hukunci ba me wannan sharhin in ka karanta sosai za ga shi bai ya yadda don an yi sabani akwai majazi ko babu akwai wanda suka ce akwai wanda ko wanda suka ce babu to shi bai gama yanke hukunci akwai ko babu ba kuma har ka gama littafin ba za ka gane inda ya dosa gaba ɗaya ba yace walau lam takun za'idatan lakanat bi ma'ana misli suka ce da a ce ba ƙara ta aka yi ba sai ma'ananta ta zama misil wato misalin Allah ya ce wa haza badilun wannan wannan barna ne lima yalzamu alai min isbatil misli lillahi ta'ala saboda yana lazimtan ka ka danganta wa Allah wani irin sa sai dai wani irin wannan irin Allah ne babu irin sa kaga wannan barna ne kamar yadda azun ne bayani yace iz yasiru ma'ana laysa mislu misli laysa misla laysa misla mislihi shay'un laysa misla mislihi shay'un mislan nan shine khabaru laysa din go don ɗin din za zaka gyara shi saboda haka laysa misla mislihi shay'un babu wani abu da yake irin misalin misalin Allah kenan ka tabbatar da Allah da da masil kenan misali sai ce wal manfi mislu misli abinda ka kore shine wani abu daban ya zama ya yi daidai da kishiyan Allah amma baka korewa Allah kishiya ba fa yakunu mithlu musabitan sai zama kishiyar Allah ka tabbatar da shi wa hadha badil li anna al-qasda nafyuhu li anna al-qasda nafyuhu wannan barna ne saboda abin da ake nufi kore misalin Allah kai kuma ka tabbatar da shi kana kore misalin misalin sa to kaga kenan kafin din nan sai dai kace karata akai za'ida ce ba wai za a karata Qur'ani ba fa an karata a maganar Larabawa amma Qur'ani kan ba kari bane haka Allah ya magana sa sai ce wa majazu majazun bin nuqsan na biyu kenan wannan shine na farko ko na biyu shine majazun bin nuqsan wato majazi da tauyewa shi kuma da ragewa wancan ƙari ne wannan kuma ka rage wani abu sai ce ai bil hasfi ai da shafewa yace wa misalu qawlu ta'ala was'alil qarya wannan misalin kusan shi ɗaya ne ake tayawa da shi was'alil qarya ka tambayi mutanen alqarya ai ahlal qaryati ai mutanen alqarya ka tambayi mutanen garin ake nufi amma ba a ce ahlu din ba fa fi hafsun yace an shafe wani abu a ciki lil qadai bi anna al maqsuda su'alu ahli al qarya saboda an yi yanke cewa abinda ake nufi shine tambayan mutanen garin la su'al al qarya ba ana nufin tambayan garin ba kowa haka ya fassara shi daga cikin malamin tafsiri yace li annaha ibaratun anil abniya al mujtama'a wato ko al mujtami'a wato shi al bayani ne dangane da wasu gine-gine da suka haɗu a wuri guda ita take cewa alƙariya shi yasa ko akwai mutanen ko babu zaka iya cewa Za ka iya cewa wurin gari wa ha tambayan wannan garin wa Ijabatu ha? kuma ta ba da amsa min almuhali yana daga abin da yake mustahili kun san ma'anar mustahili shine ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu amun da hankalinka ma ba zai suranta maka akwai shi ba sai a mutum zai zo yana tambayan gini ko yana neman gini ya bashi amsa sai dai in hankalinsa ba ɗaya bane to kaga abin da ake nufi mutanen garin ake nufi to sai aka share ahlul din saboda kowa zai iya ganewa kowa zai iya ganewa wato wannan a ilimin usulu kaman diladatu al-ikhtiba'i ne diladatu al-ikhtiba wato a yi larabci amma sai ya nuna akwai kalman da aka shafe ya kamata a ce akwai ta to kai da kanka sai ka kaddara ta kafin ma'anan kafin ma'anan ta fito kamar rufi'a al'ummati al-khada'u wan nisyan an dauke wa al'umma ta kuskure da mantuwa ka yadda cewa an dauke wa al'umma manzo sa kuskure da mantuwa ai suna kuskuren kuma suna mantuwa ba dauke musu ba me ya ka dauke musu kama su da laifin kuskure da mantuwa kenan sai ka kaddara wani abu rufi'a al-ummati al-mu'akhazatu anil ismi anil khatai wan nisyan kaga an ɗauke musu a kama su da wani abu da suka yi da mantuwa ko akan kuskure ba kuskure ne aka ɗauke musu ba ai suna yi kuskure kan kuma ba mantuwan aka dauke ba mantuwan suna yi sai dai abun ya zama laifi shine aka dauke musu to kaga wannan shi ma an shafi wata kalma ne kuma kai da kanka zaka san maganan bara ta yi ba dole sai an me sai an kaddara ta don in ba kaddara ta magana za ta zama ƙarya za ta zama ƙarya yanzu idan ka ɗauki la ilaha illallah shi ma akwai da yatul ikhtibai a ciki akwai abin da aka shafi la ilaha illallah ba muna cewa ba mu bauta da gaskiya sai Allah ma to ina ka samo da gaskiyan a cikin la ilaha babu kalman da gaskiya amma dole ka faɗe ta la ilaha bi haqqin illallah bi haqqin din baka faɗanta a larabci amma zaka faɗe ta a fassara kuma ba bauta da gaskiya sai Allah don in ka ɗauke shi kace ba abun bauta sai Allah to kai ƙarya akwai masu bautan gumaka akwai masu bautar rana akwai masu bautan shanu kaga sai a ce ƙarya kake ana bautawa shanu ana bautawa eh, abin nan gumaka da sauransu to amma duk wanda ya san larabci in kace la ilaha illallah ya sa abin da kake nufi ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah sai sa su kansu su Abu Jahl da manyan manyan kafirin da aka zo da kalmar la ilaha illallah aikin karbanta suka yi ba su ce a ƙarya ne ba akwai ba suka ce kai su ba su yadda ba a ce duk abun bautan nan ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah to kaga sun san a larabci ana faɗan me ana faɗan haka ɗin. ina fatan fahimta to wannan usul ana ce masa dilatul liqtiba. dilalatu al-iqtiba shine kaddara wani lafazi wanda ba don shi ba da maganar za ta zama ƙarya to dole a kaddara shi kuma na je na tambayi gida na tambayi gidan suwa ne kaga ba gidan ka tambaya ba me ka tambaya mutanen gidan eh aje gidan suwa ne a tambayo mini aure kaga ba gidan za a je a tambaya ba mutanen gidan za a me tambaya don in gidan ne aka ce ai gidan sun baka sai a ce karya ne gida na magana ne kaga mutanen gidan ake nufi kenan da kaga dole sai ka kaddara kuma in kai maganan ka haka ba za a ce wai baka iya magana ba ana fahimta yanda ka faɗan haka ake faɗan amma akwai abin da aka shafe yace fa in qila idan aka ce ta'riful majazi la yazduqu ala al majazi bi ziyadati wan nuqsani idan aka ce bayani akan majazi ko ta'rifin majazi baya gaskanta akan majazi da dadi da ragi domin mun ce huwa lazul musta'malu fi ghairi ma wuzi alahu ba mu kawo lafazin da aka yi amfani da shi ba abinda aka kirkiri kalmar don shi ba ba mu ce ko ai ragi ko ai dadi ba yace to idan ka ce to ai ta'rifin da kuka yi na majazi ba za a samu majazun bin naqasi ko majazun bin ziyada ba li'annahu lam yusta'mal al-lafzu fi ghairi mawdi'ihi domin ba ai amfani da lafazin ba inda yake ba a inda yake aka yi amfani da shi sai dai an rage wani abu ne shi yasa aka ce masa majazi ne suka to kaman tambayar shine me yasa za a ce masa majazi yace fal jawabu annahu minhu shi shine a yana cikin majazin haisu stu'mila nafyu misli al-misli fi nafyi al-misli aka kore misalin misali wajen kore misali aka yi amfani kai da misalin misali wajen kore misali shine laisa ka misli shehun kaga an ce babu irin irinsa kuma babu irinsa ake nufi kaga majazin kenan ai ka faɗi abu ba yanda ake faɗan zawa kuma ga abin da kake nufi kuma karina ta tabbatar da cewa hakan din ne yace wa su'alul qaryati fi su'ali aliya an ce a tambayi alqarya kuma ana nufin a tambayi mutanen alqaryan kaga shi ma majazin ne kai amfani da lafazi ba a me ba ba inda aka saba amfani da shi ba wa qala al malamin balaga suka ce ko kace al-bulagha ko balaghiyun sai dai wasu suna bambancewa in an ce al wanda suka iya magana ta balaga al kuma wanda suke san'anta balaga malamin balagan kenan wanda suke da ilimi irin na me na balaga wanda suke da ilimi na balaga innahu majazun suka ce mazaji ne min haisu innal kalima ta inda ita wannan kalma din nuqilat ne ko nuqilat an ciro ta an irabiha al-asali daga bayanin ta na asali ila nau'in akhar zuwa ga wani nau'i daban min al-irabi na daga bayani saboda haka al-irab bayani ake nufi ba irabi irin nan na Hauwa gane ko shi yasa daga ibara ne aka dauko shi ibara shine bayani al-irabu yin bayani yin bayanin kansa mazdari na araba to nan saboda haka tun da dai ga bayaninsa na asali sai aka zo aka yi bayanin kuma wani abu daban ba asali ba a tambayi alkariya shine asali aka ce a mutanen alkariya ake nufi shikenan majazi ya shigo kaga ba hakikan ake ake nufi ba a can ba da aka ce innahu majazun min haisu innal kalima ba a ce annal kalima ba kuma kuma salin inna din kaga ba a farkon magana ta zo ba ba a farkon magana ta zo ba me yasa ba za a ce anna ba saboda haisu ba ta shiga mufradi tana shiga mai jumla ne wannan yana ga cin al'akada al a ash-sha'iya wato kurakure na larabci wanda ya yatsu da yawa sai ka ɗauka haisu kaman mudafun ne abin da yazo a gabansa sa mudafun ilayhi ne kuma ba haka bane saboda haka mudafun ilayhi din ne amma ba na kalma ba na jumla saboda haka haisu zarafi ne na me na makan kaga inna yana zaman kansa ne innal kalimata kaga inna harfu nasbi al alkalimata sai zama me ismu inna nuqilat kuma wannan jumla ita ce khabar din ita ce khabar din to da haka aljumla din aljumlatu min inna wa ma'mulaha fi mahalli fi mahalli jarri mudafun ilayhi mudafun ilayhi nami na haythu din to da haka inna wa ma'mulaha aljumlatu min inna wa ma'mulaha shine mubtada da da khabar in ko kace ismu inna da khabaru da khabaru inna din to zaka in kace annahu ilmun bi qawaid wa qawanin yu'rafu biha ahwalu ko ahwalu awakhir kalimat al-arabiyya min haythu al-i'rab wal bina'u baraka ce min haythu al-i'rabi ba wal bina'i ba saboda haythu ba ta shiga mufradi to zaka min harfu jarri ne haythu kuma sai ka ce min ظرف النيه ممنوع على الضم في محل الجر مجرور بمن وهو مضاف ثقتي الاعراب مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره وخبره معزوف تقديره موجود او حاصل والجمله من المبتدا والخبر في محل الجر مضاف اليه مجرور بالاضافه سوني على كتير إن أكي كرا كوري دل العرب تي هروني ما لم يأول فليتافي أكان يرين وين نم كرا كورين ديوا أخذاؤه اللغة saboda haka akwai al'akada a sha'i'a al'amma akwai al'akada a sha'i'a al'khasa akwai al'akada gairu a sha'i'a wasu kurakurin ba su shahara ba wasu kuma wato ainihin sun shahara so ina ganin za mu tsaya a nan mun yi rabin wannan babi insha Allah sai sati mai zuwa mu karisa shi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh